da wannan hukuma ta gidan radio da talbijin brtv ta ɗau nauyin kawo muku kamar da yadda aka sani muna cikin wannan wata mai albarka na rabiul awwal na tunawa da lokacin haihuwar annabi muhammad ila da amincin allah su kara tabbata a gare shi a bisa la'akari da wannan ya sanya wannan hukuma ta yanke shawarar kawo muku wannan shiri kai tsaye a radio da kuma talbijin a masu sauraro a radio da kuma masu kallon a talbijin a daidai wannan lokaci mu ne muku gaisuwa irin ta musulunci assalamu alaikum a tare da mu wanda za mu tattauna da shi a wannan zaure ba bako ba ne a fagen addinin islama ba kuma bako ba ne a wannan zaure ba kuma bako ba ne a wannan hukuma da an faɗe shi malami ne sananne a wannan jiha da ma ƙasa baki ɗaya har ma da duniya matukar dai ana batun addinin musulunci domin karin ɗau lokaci ko ko tsawaita a babban bakon ba wannan zaure shine shugaban kwamitin fatawa na majalisar koli ta addinin islama a wannan kasa tamu najeriya wanda kuma a kwanan nan a gwamnatin tarayya karkashin jagorancin shugaban kasa ta yanke shawara da hukunci na bashi lambar girmamawa na commander of the order of niger bakonmu a yau shine mashahurin malami a sheikh sharif ibrahim saleh al-hussein akarmaka Allah barka da warhaka barkanmu barkanmu assalamu alaikum wa alaikum assalam a tare da ni akwai yan jarida kamar yadda muka saba da za mu tattauna da su a cikin wannan zaure domin su yi wa malam tambayoyi a gefe na dama akwai wakilin wato gidan radiyo na amurka wanda aka fi sani da voice of america a turance malam haruna dauda biyu barka da warhaka akwai kuma wakili na kamfanin jarida ta national daily da ke wakiltar su a wannan jiha ta borno malam sadiq abubakar barka da warhaka a halin yanzu za mu ci gaba da gabatar da wannan shiri tambayar mu ta farko a karamakalla da yake muna cikin wannan wata na rabiul awwal yau sha biyu ga watan bayan hijirar manzala nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mutane za su so sanin shin annabi muhammad wa kenan wane ne annabi muhammad za mu so farawa da wani akar makallahu to ma'adallah alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الأئمة المجاهدين إخوة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تنبأ قجيل واجي سيدي أبن تكون سا وني أبني مي يوان قصدي إذا أنت تنبأي متم شي وانيني wane ne ne annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama hakika an aza mishi aiki mai nauyin gaske sai dai lamarin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama kullum a bayyane yake ba abu ne wanda yake a ɓoye ba allah ubangiji ya aiko da annabawa da manzanni da yawa annabawa ana lissafa su kamar yadda ya zo cikin sunna a cikin hadisin nan na abi umama kusan mutum 124 manzanni kamar mutum 300 da da goma sha uku to wasu goma sha hudu wasu goma sha biyar wato don hadisan da suka zo suna daban-daban ne amma duk dai a takaice manzanni yawansu ta kai wato uku da sama amma annabawa suna da yawa saboda haka za mu ce allah ubangiji cikin wa'annan annabawa masu ɗimbin yawa da kuma waɗannan zababbun manzanni da aka faɗa duka Allah Ubangiji ya ɗaukaka annabinmu Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama ya fifita shi a kansu wannan fifitawa ba da'awa ba ne alƙur'ani mai girma ya bayyana haka yayin da ya ce tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس malamai wajen tafsiri sun ce Allah Ubangiji ya fifita tsakanin manzanni manzanni wajen annabcinsu daidai suke wajen cewa Allah Ubangiji ya aiko su shima daidai suke sai dai Allah ya ba wasu cikinsu abinda bai ba wasu ba ta haka Allah ya fifita annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama a nan lokacin da ya ce hakika waɗancan annabawa abun kula abun kiyayewa waɗanda aka ambace su cikin littattafan Allah duka gabaki ɗayansu ciki har da alkur'ani Allah Ubangiji yana ce mana mun fifita wasu akan wasu wasu an ba su zance kamar musa alaihi salam ya zanta da allah kai tsaye isa alaihi salam allah ubangiji ya ba shi abubuwan da ya faɗa ya ba shi mu'jizozi bayyanannu na raya matacce warkar da wato mai albarasi da mai kuturta da kuma warkar da makafo zuwa dai ƙarshen wa'annan abubuwa da ya ambata ciki har da cewa ya haɗa shi da mala'ika jibrilu duk inda ya shiga yana tare da shi ya bayyana masa da abin da yake cikinsu amma a nan ya ce wa rafa'a ba'dahum wa rafa'na ba'dahum daraja wa atayna wato tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat ya ɗaukaka wasu a daraja annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama mutum ne kamar yadda dai an sani daga cikin kabilar ƙuraishawa balarabe allah ubangiji ya zaɓe cikin kabila ta larabawa wadda an santa da falalarta da matsayinta a zamanin jahiliya wato ƙuraishawa tare kuma da hashimawa su ne gida na kusa ciki waɗannan larabawa waɗanda sun cika arabia kuma dama aikinsu alfahari ne da kakanni da da alfahari ne da ciyarwa da karimci da dai sauran abubuwan da suke yi allah ubangiji ya aiko annabi muhammadu sallallahu alaihi Sallama a cikinsu don ya nuna musu ba wannan ita ce hanyar da allah zai ɗaukaka ɗan adam ba ne cewa kai ɗan wane ko kuma ƙabilar ka wane ko kuma garinku kaza to wannan ba shi ne abin da zai za a ɗaukaka kan shi ba a'a akwai wani abu daban shi ne addini tauhidi imani da Allah imani cewa mutum a cikin rayuwarsa ta duniya duk abin da yake yi za a saka mishi a kan shi saboda haka saboda Allah ya yi adalci ya ba kowa sa ya kaddara in an mutu za a tashi za a sake yi wa mutane lissafi ba yanda wasu al'ummu da suke kusa da arabia lokacin kamar al'ummun china da su abin nan india da sauransu suna da kuduri irin na incarnation cewa idan mutum ya mutu wato zai koma cikin jikin wani abu daban in kamar mutumin kirki ne sai ya tashi cikin <laughs> wani mutumin kirki wata dabba mai alheri in kuma ba haka ba ne zai tashi cikin kunami macizai da sauran abubuwa waɗanda ba su to wannan aƙida ba gaskiya ta ce ba ne saboda haka Allah ya aiko da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma da annabi ya zo Allah Ubangiji ya nuna alaƙarsa da mutane daidai take gwargwadon son ka gare shi Allah Ubangiji zai sanya zai saka soyayyar ka zuciyarsa gwargwadon bin ka gare shi Allah zai ɗaukaka ka kuma matsayinka zai kawo shi ne ke ma kana Muhammadun aba ahadin min rijali walakin rasulullahi wa khatiman nabiyyi annabi Muhammadu ba ba ba ne wato dai abin yabo ba kasancewarsa baban wane ko kuma kakan wane ko kuma wato abin abin nan dangin wane bane wannan akwai ta daraja na dangi da na wannan akwai ta tunda rahimu a cikin musulunci wato rahim dangi ko kuma kusantar dangi tana da haƙƙi shine rahim rahim ɗin yan uwantaka tana da haƙƙi kuma tana da muhimmanci amma a nan shi annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama annabi ne manzo ne na Allah kuma cika makin dukkan annabawa amma ka gani ya zo da addinin da ya kunshi dukkan addinai farko Allah ya ce masa qulaman na billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala ibrahim wa isma'il wa ishaqa wa yaqub wa al وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون wannan umarni Allah ya bashi shi kanshi ka ce mu yi imani da Allah mu yi imani da abin da aka saukar mana mu yi imani da annabi Ibrahima da Ismaila da Ishaqa da kuma Yaquba da kuma jikoki mu yi imani da abin da aka ba Musa da Isa da sauran annabawa ba mu bambanta tsakanin kowanne daga cikinsu dukkan annabawa na Allah annabawa ne gare mu saboda haka in mun samu wani ya zagi annabi muhammadu mu ba za mu zo mu ce za mu mai da martani mu zagi annabinsa ba domin ba daidai ne haka mu yi ba gara da mu ba da amsa mu bayyana kuskurensa shi har ya dawo wannan umarni allah ya bashi shi kanshi abin da aka ba mu mu ya ce amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahim wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wa wa أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون a wancan aya al'umma gaba ɗaya ko ce kaga mun imani da Allah da abin da aka saukar mana da abin aka saukar ma Ibrahima da Isma'ila da Isaka da Yakuba da jikoki da kuma abin aka ba Musa da Isa da abin aka ba annabawa gaba ɗayansu ba ma bambanta tsakanin kowane ɗaya daga cikinsu to ku ce wato wa nahnu mu ku ce mu masu miƙe wuya ne gare shi shi Allah ubangiji sai Allah ya zo ya bayyana falalar wannan abu cewa al'ummar ba wai an gaya musu wannan magana ba su karɓa ba ne a'a duk musulmi wanda yake shi musulmi ne na gaskiya ya karɓi wannan lamari shine a can aya yana ce amanar rasulu بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا إليك المصير وأن قال تنكما الله بعد الأباري النبي dai ga يتي ya ce masa ka yi imani da wa'annan sai koma ya ce ku kuma ku ce mun yi imani da wa'annan to shi me yana abin ya gudana daga wannan al'umma sai anan shine lokacin tacewa duk musulmi mumini na gaskiya to Allah ba da labarinsa cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi imani da dukan annaba da manzanni da littattafan Allah da mala'ikunsa da dai sauran abin da aya ta jera hakanan kuma muminai su ma duk gaba ɗayansu sun yi imani da abin da annabi ya yi imani da shi saboda haka kaga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ta wajen mutuntaka babu mutumin da ya kai shi a jahiliya mutane suna zaune cikin duhun kafirci da shirka ya zai tsamar da su daga wannan mace ba ta da haƙƙi shi ya ba ta haƙƙi inda yake cewa walahunna mithlul lazi alaihi bil ma'ruf mata suna da haƙƙi daidai gwargwadon abin da aka aza a kansu ga mazansu a bisa ka'idar da shari'a ta ake ka'idar ma'arufi to wannan haƙƙi mata ba su samu ba kafin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya haka nan marayu idan mutum ya mutu ya bar 'ya'yansa kowa yana cinye abinsa ya zauna amma allah ubangiji ya faranta. da wannan addini cewa idan mutum ya mutu dole a kula da shi idan ya yi girma a mayar masa da haƙƙinsa wato ya tsaye da adalci a cikin tarayya mutane a zamanin jahiliya cikin ma sha'anin mulki babu mutumin da zai shawarci wani hmm, kowa dai abin da ya kama hannun shi kama karya ne da kuma danniya amma Allah ubangiji ya aiko da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ya gaya masa cikin sa wa shawirhum fil amr ka shawarci jama'arka cikin duk lamari na mulki da kake yi duk abin da zaka yi ka nemi shawara idan azamta fa tawakkal Allah sai dai idan ka shawara ba a baka amsa da wuri ba idan ka tsaye da shawara kan wani abu to ka ci gaba ka dogara da Allah Allah zai taimake ka kuma ya baka nasara haka kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya aiko Allah ya aiko shi cikin wannan al'umma sai yace kamar yadda shi aka umurce shi da shawarci jama'arsa haka wannan al'umma malamarinta duka baya inganta sai dai idan an gina shi bisa shawara wa amruhum shura bainahum lamarin su wato za su tsaye da shi za su gina shi bisa shawara abinda yanzu ana ce masa democracy kamar abu ne wanda yake wasu ne suka kawo mana amma yana nan cikin addini mu kuma kafin wannan revolution na faransa da shekaru aro-aro musulunci ya tabbatar da batun wato shawara da mulkin jama'a kamar yadda dai har a zaɓi mutum da shugabanci jama'a dole a samu jama'a waɗanda suna da hankali suna da ilimi suna da lafiyar jiki lafiyar hankali suna da addini tsayayye waɗanda an san su da adalcinsu da gaskiyansu su su taru ana ce musu ahlul halli wal aqdi waɗannan su su zo wato ulul amri kenan su su zo su zaɓi wanda zai shugabanci jama'a annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama alherinsa ba ya tsaya kan al'ummar musulmi kurum ba ne a'a ya ajiye ka'idodi tsakanin mutum da dabban da ya rena dabba ma takan sa mutum aljanna in ya kyautata mata ko ta sashi wuta kamar yadda an sani lokacin ku na sani ta daitacce ne ba ni so in yawaita magana ina so dai in nabbahar ne kurum haka kuma Allah تحتانية النبي صلى الله عليه وسلم يانونا من يتزامو معاملة دا متاني تامو معاملة دبوبي تامو مؤاملة دا أن دا صوبة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوكم وإن تولوهم أولئك هم الظالمون ma'ana dai Allah Ubangiji bai hana muku ku yi mu'amala da waɗanda addininku ba ɗaya ba muddin ba su cuce ku ba su yaƙe ku ba ba su kore ku daga gidajenku ba ba su amshi dukiyoyinku ba wa'annan ku yi musu adalci in sun zama minority inda kuke da ku yi musu adalci kamar yadda kuke wa kanku adalci domin Allah yana so mamallaka ko kuma waɗanda ya ji binta lamarin jama'a hannunsu su adalci haka yace kurbu waɗanda za ku yi abin nan waɗanda an hana ku yi mu'amala da su ne waɗanda abokan faɗanku idan kuna faɗa da waɗanda addininku ba ɗaya ba bayan sun yaƙe ku sun taimaki waɗanda suke yaƙar ku sun afka ma dukiyun sun karɓe muku sun fitar ku da gidajenku da sauransu to nan an hana muku ku yi mu'amala da su duk wanda yake binci lamarin su ya fa kansa kusa da su to lalle lalle Allah ubangiji ya nuna masa shi wannan yayi ta'addi yayi zalunci kuma Allah zai saka mishi akan wato wannan zalunci da yayi wa kansa a takaice annabi Muhammadu mutum ne amma ana masa wahayi mutum ne Allah ya fifita shi da abubuwa da dama na ɗaya dukkan annabawa da Allah ya aiko su kowane annabi ana aikonsa ana aikonsa cikin kabilarsa kurum cikin kabilarsa to wa ma arsalna min rasul la bi lisani qaumihi li yubayyana lahum kowane annabi da Allah ya aiko shi ya aiko shi ne da harshen mutanen shi duk manzo da aka aiko an aiko shi da harshen mutane dan yayi musu bayani amma annabi sallallahu alaihi wa sallama abun lamarin ba haka bane ubangiji yana ce inna arsalnaka arsalnaka kaffatan linnasi bashiran wa nadira mun aiko ka ga dukan mutane qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi lakum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ardh ka ce mutane ni fa manzo ne zuwa gare ku duk gaba daya saboda haka imam subki yana ce kai ba mutane ba har mala'iku suna cikin wannan lamari mala'iku suna da cikin al'ummarsa aljannu suna daga cikin al'ummarsa saboda haka ubangiji yace wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu to a takaice wato ni'ima ce babba zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ubangiji yana ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko da kai ba ya muhammadu face ka kasance rahama ga dukkan talikai dukkan ba dukkan duniya ba a'a dukkan duniyoyi haka ubangiji ya ambata lokacin ba mu san akwai wata duniya ba da duniyar mu ba amma yau idan mutum ya duba ya karanta su astronomy ya ga su galaxy da sauransu zai gane ashe duniya ba ɗaya ba ne akwai duniyoyi da dama daban-daban to a takaice annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama shine annabi mafi mafificin halitta zuwansa ni'ima ce gare mu wajibi ne a kanmu mu gode ma Allah a kan aiko mana da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama balle ma abin da ya zo mana da shi na saƙonsa na alkur'ani da abin da ya ƙunsa na shari'o'i da bayanai iri-iri saboda haka musulmi duk lokacin da wannan wata rabi'ul awwal ya tsaya sai ka ga kowa shauki da soyayya da taso mata, cikin iganes na cewa ya yi wani abu na godewa Allah a cikin wannan wata suna raya wannan wata da abubuwa iri wasu suna azumi wasu suna ciyar da abinci wasu suna sadakoki iri-iri wasu ma suna taimakon ma'aikatansu da su ƙara musu matsayi da dai sauransu duk wani abu wanda ka kudure a ranka idan ka yi shi na alheri Allah zai saka maka eh, da shi a wannan wata kana iya yi wa dan uwanka musulmi ko kuma wanda yana maka aiki alga fasta mala a cikin wannan wata na rabiu awal al'umma musulmai na gudanar da bukukuwa ko kuma murna na ranar maulidi hmm. alga fasta malam jama'a za su sani menene ma maulidin nan kansa kuma wani fa'ida maulidin take da shi ga al'umma musulmai wato maulidi abin nufi a nan ne musulmi su taru a wuri guda su karanta tarihin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama su bayyana ma junarsu yanayin rayuwar shi shin annabi yaushe aka haife shi shin annabi wani irin rayuwa ne yayi wani irin wato hali ne ya gudana tsakanin shi da jama'ar shi da famili nasa da kuma abokansa sahabansa da sauran jama'a na zamanin shi menene shi annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama wajen aikace-aikacen shi da wajen zantukan shi da wajen halayen shi na jikin shi saboda haka maulidi amfanin shi tunatarwa ne da irin wato abinda Allah ya yi ma wannan al'umma da zuwan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama amfani shi kuma mu san annabi sanin annabi yana ƙara mana imani da shi sanin annabi da kashi-kashi akwai mutumin da ya ji annabi annabinsa ne amma bai san komai nasa ba akwai wani kuma ya san na annabi din amma bai taba kulla a ran shi cewa shi annabi din nashi ne amma ya bi shi cikin duk abin da ya zo da shi din nan abu ne wanda yake bai zauna a kan shi ba shi wato bai fahimce shi bai fahimci wannan din sosai ba yana zato abinda annabi ya zo da shi din nan wani ya waje ba kansa wani bai waje ba kan shi ba wani wasu ne za su yi shi ba a'a annabi abinda ya zo da shi nan dama zo da shi a buɗe ga dukkan duk zuciyar da yake a buɗe sai amshi wannan sako ya karba ya kudure ya yi imani da shi aikata saboda haka ka gani addinin Allah kamar yadda muka faɗa addini ne wanda yake a wajen tushensa ɗaya ne duk kamar addinan annabawa baki kiɗinsu wajen tushe ɗaya ne shari'o'i ne sun bambanta mu akwai shari'ar da za ta dace da mu wasu kuma akwai shari'ar da za ta dace da su wasu abubuwa ma a wannan zamani yanzu in kayi ai ba za ta misali a zamanin eh, sahabai a sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam kamar sayyida umar ya fita ya kwanta a cikin wani bishiya kamar ganye ko kuma wata bishiya ga kofar gidan shi kwanta ba ruwan shi ba su zo su zauna su jira wannan shine wato shine <laughs> amirul mu'minina amma yana kwanci a turbaya a zamanin nan yanzu in wani shugaban kasa ko wani sarki babba ya fita kwanta irin wanda sai a ce ya ce ma ko ba haka ba ya uwa to saboda haka shari'o'i suna bin abin da zai zamani yana canza wasu hukunce suna canza amma tushe yana nan zaune baya baya canzawa saboda haka Allah ubangiji yana bayyana cewa idan fahimta ta bambanta za a samu sabani to amma wannan sabani Allah ne ke warware shi a zuciyar waɗanda ya so ya yarda da su cikin bayansa ubangiji yana ce kanan nasu أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ayan tana nuna cewa mutane ga baki ɗansu farko al'umma ɗaya ne duk abin da Allah ya aiko wani annabi da shi su rungume shi gaba ɗaya suna aiki da shi to daga baya da suka yawaita to masu da'awar sani kuma sun yawaita masana da waɗanda suna so su zama masana da suka hautsuno suka zama dukansu a tarayya guda aka samu bambance-bambance na fahimta shi ne abin da ya sa Allah Ubangiji ce to saƙo da ana ba naba su bi muku bayani ku bi tunda abin yanzu ya wuce haka za a sauko muku da littafi Shi ne Allah ya saukar da littafi eh, wato ya saukar da littattafai kamar su attaura linjila zabura da kuma shi wato suhuf na ibrahim da suhuf na musa baicin wa'annan da suhuf na abin nan na shif da suhuf na adam da sauransu bayan haka Allah ubangiji yana ce a ɓanzar kitab to ya saukar da littafi saboda ya yi musu wato da gaskiya saboda su yi hukunci cikin abin da suka saba a ciki su waɗancan al'ummu da suka yi saɓani wato su waɗanda ba waɗanda ya waɗanda suka kawo saɓani sai su waɗanda aka saukar musu da wannan littafi saboda me bayan an bayyana musu komai abin da ya cikin littafi sai zalunci da son zuciya na cewa ni na fi wane wane yace kaza to bari ni kuma sai na warware wannan shi ya jawo aka samu irin wannan shi na Allah nan yana ce sai Allah ubangiji maɗaukakin sarki ya shiryar da muminai daga cikin bayinsa waɗanda ya arzuta su da imani ya shiryar da su ga fahimtar ko ga sanin abin da aka yi saɓani a ciki ɗin nan menene gaskiya suka gane shi suka rike shi Allah kuwa yana shiryar da wanda ya so yarda da shi ga gaskiya kuma ya shirya shi zuwa tafarki madaidaci to abin da nake son faɗa a nan yi mauludi kamar yadda na faɗa dai makaranta ne a haɗu a saurari malamai suna karatu suna bayyana tarihin annabi sallallahu alaihi wasallama da rayuwarsa da aikace-aikacensa ana bayyana alakar shi annabi da mutane da alakar shi da ubangijinsa irin abin da ya koya mana na kyautata alakar da kanmu da alakar da yan uwanmu da alakar da ubangijinmu da alakar da hukumar da alakar da duk halittan Allah gabaki ɗaya irin waɗannan su abubuwan da ake karanta a cikin maududi kuma tushen wannan manzon Allah ya yi hijira daga makka zuwa madina da ya zo madina sai ga yahuda suna azumin ranar goma ga watan muharram ashura suna azumi ya tambaye su wai me yasa na wannan azumin ne suka ce masa muna azumin rana ashura'a ne saboda a cikin wannan rana ne Allah ya halakar da fir'auna ya durmiyar da shi cikin ruwa kuma ya tsirar da Musa alaihi daga azaba kuma ya ba shi nasara akan makin shi shi yasa muna azumin wannan rana domin mu gode wa Allah kan wannan nema sai annabi ne ya ce ai mu mun fi ku kusa da Musa saboda haka daga yake daga yau zan yi azumin wannan rana ko ma al'umma duk gaba ki ɗayan ku yi azumin wannan rana da ya yi azumi a wannan shekara ya yi azumin wannan rana shekara mai zuwa kafin shekara ta zo ya ce insha Allah da shekara ta zo za mu yi azumin wannan rana amma za mu riga shi da yini guda za mu yi azumin ran tara da ran goma don mu bambanta kanmu da su da su wa'annan yahudawa to kun ga kissar musa da labarin shi abu ne wanda ya faru ya wuce fiye da shekaru dubu biyu can tukun annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo duniya ashe idan wata ni'ima allah ya yi wa mutane ana iya maimaita ta kowane shekara ana iya yi kamar yadda dai ana azumin ashura daga shekara zuwa shekara ba taba bari ba tun ran da annabi yake a yi to ana yi yau har yau ana yi har gobe ana yi har tashin kiyama ashe ni'imar annabi gare mu mu shin ba fi girma ba fi wannan girma ba ni'imar zuwan annabi duniya tare da alkur'ani tare da abun da ya zo da shi in ka ce wannan abu ba a an yi ba zan iya nuna tuna maka ka tuna fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka haife shi kakan shi Abdul Muttalib ya yi mishi hakika wato biki na rada suna ya yanka masa rago amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam in hadisi Anas wanda bai haƙi yalwato ka gani ya sayi rago ya yanka makansa ya nuna wato sunan da aka yi mishi din ya yarda da shi amma bai tsaya kan yankan da suka yi mishi ba ya yanka na shi ashe abin da ya wuce bai wuce ba sannan kuma kun sani dai wani ya tambaye shi daga ranar litinin da ranar alhamis me yasa yana girmama masu ya nuna masa yana girmama ranar litinin saboda a ranar litinin ciki aka haife shi ciki aka aiko shi ciki aka saukar masa da alkur'ani farko kuma ciki allah ubangiji ya ba shi wato ya yi mishi hijira ciki kuma shiga madina saboda haka wannan ranar ta zama keɓantacciya ce gare shi saboda haka yana girmama ranar litinin mutumin da ya nemi azumi yake masa ka yi azuminsa wayan abubuwa duk allah ya yi min su a cikinsa cikin ranar litinin kada ka bari alhamis kuma yake masa ka yi azumin shi saboda a ranar ne ana gitta ayyukan bayi a gaban allah ubangiji maɗaukakin sarki ya karbi abin da zai karba ya gafarta ma wanda ya cancanci gafara kuma ya kori abin da bai so ya karba ba saboda haka ina so in yi azumi ranar alhamis don a gabatar da ayyuka na gaban allah tabaraka wa ta'ala tare da wato cewa ina azumi to saboda haka ka gani abinda ake nufi da mauludi a takaice girmama annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da girmama lamarin shi da kuma ci gaba da manzancinsa shi da ya zo duniya mai koyo ne kamar yadda ya shiga masallaci ya iske wasu suna ta ibada suna ta addu'o'i suna ta tahmidi da takbiri suna ibadarsu wasu kuma suna karatu a can zaune wani lungu a masallaci sai yake to ai dukanku kuna kan alheri amma bari Allah ya aiko ni dama malami ne mai koyarwa ya zauna tare da wa'annan masu koyar da ilimi ya je zauna tare da su saboda haka abin da ake yi din nan raya wato abin eh, risala ta annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda haka duk mutumin da yana da ilimi yana da fahimta ba zai yi sukan yin mauludi ba domin sukan bata taso ba saboda me saboda shi abinda za ka suka za ka yi wa ɗan'uwanka suka da shi dole ka tabbatar wannan abu bai da kyau amma idan abin yana da kyau ko abin ya shiga ƙarƙashin wata hujja kyakkyawa to ba za ka da ikon ka ɓata shi balle ka je ka ɓata wanda yake yinsa kuma ka sani zance da kake faɗa aiki da kake kai har ma kudurin da yana zuciyarka duka Allah yana gani kuma Allah zai yi maka muhasaba zai kama ka da su saboda haka kaga musulunci ya hana maka ka faɗi abin da baka sani ba ya hana maka ka yi hukunci cikin abin da shi bai faɗa ba shi yasa muna jawo hankalin 'yan uwanmu musulmi ga halin da ake ciki yanzu ƙananan matsaloli sai ka ga musulmi da sunan malanta ko da sunan ilimi ko da sunan wa'azi ko da sunan karatu ya zo yana ɓata ‘yan uwansa ko kuma ya ɓata abubuwa alhali ko kaga maulidi abinda ake yi a ciki karatu ne in kace maulidi ba shi da kyau kace karatu ba kyau tarihin annabi ake karantawa kana iya cewa karatun tarihin annabi ba kyau ana yabon annabi ne yabon annabi ba hana ba Allah kansa ya yabi annabinsa sallallahu alaihi wasallama inda yake cewa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin inda yake cewa ah, wa innaka la'ala khuluqin azim inna arsalnaka shahidan wa bashiran wa naziran wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira wannan duk yabo ne Allah ubangiji kansa yayi wa annabinsa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sallallahu akramakallahu yanzu nan menene hukunci ko matsayin musulman da ba sa san maulidi ko ba sa yin maulidi kuma menene ma'anan wannan suka da ake ko kuma ana sukan cewa maulidi walima lokacin maulidi bidiya ce so menene za wani bayani za a to walima da na gaya maka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan ya yi girma ma ya yanke rago ya ce na sunansa wanda ya wuce a nan an dafa abinci mutane sun ci ba wanda ya bude baki ya ce a, ah, ya manzo Allah za ka yi haka ba saboda haka wannan zantuka ne shi mutumin da yana ce maulidi ba kyau ka tambaye shi wani a wani aya ta qur'ani aka ce ba kyau a wani hadisi aka ce bai da kyau duka duka ba ba hujja saboda haka manzo Allah ya bude kofa ya ce man sanna fil islami sunnatan hasanatan فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا إلى يوم القيامة ومن سد في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا saboda haka هكا gani أنا من Allah yana cewa duk mutumin da ya fara wani aiki mai kyau a cikin musulunci ya fara wani abu mai kyau to Allah zai ba shi ladar wannan aiki mai kyau da ya fara wanda ba an gashi ba shi ya fara hakanan kuma waɗanda suka bi shi ma duk da baki ɗaya ana ba su ladansu amma za a tara masa yawa za a tara masa lada mai yawa daidai da ladojin da aka ba su a ba shi ba tare da an rage musu su ba hakanan mutumin da ya fara a cikin musulunci wani abu mara kyau sai na umar ibn khattab radiyallahu anhu ya zo shiga masallacin annabi sallallahu alaihi sai iske mutane suna sallan tarawih wannan ya tsaya shi kadai yana tarawihin sai yana qur'ani wannan kuma ya tsaya tare da mutum daya ko biyu wannan kuma ya samu mutane sun fi haka biyar shida yace kai ku zo in hada ku akan limami guda dukanku ku haɗu wane kai mana sallah aka sa ɗaya daga cikin sahaban annabi sallallahu alaihi wa sallama liman dama limamai ne kamar su ubay ibn ka'ab da makamantansu ku yi mana kai ma jama'a sallah tarawihi ta zama sunna domin a can yana ce hadisi na irbat ibn sariya ina ce فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ wa iyyakum wa muhdathatil umuri fa inna kulla muhdathatin bid'a to kaga sai na Umar ibn Khattab anan ya tara mutane ce su bi liman guda annabi bai yi haka ba domin a lokaci a zamanin shi ya fara yana sallah mutane suna sun zo suna bin sa ya eh, suna daren farko ya samu dan mutane kaɗan dare na biyu ya samu karuwa dare uku masallaci ya cika sai ya ki fita ana zaune sallafa sallafa har gari ya waye ya fito musu sallar safi suka ce masa manzo Allah mun zo ne saboda wannan sallar da kake yi na dare a wannan wata mai alfarma muna so mu yi tare da kai ne ya ce musu ai na ji tsoron za a faranta muku ita in an faranta ba za ku iya ba shi yasa na ki inda na fita kullum muna yi muna yi sai Allah ya ce to kenan an faranta shi akan ku ko ne ko wace rana sai kun yi ta saboda za ku iya ba ko azumi ya zo ku yi ta ba za ku iya ba saboda haka na ki fita to kaga annabi ya bari bai tara su akan liman guda ba bai ce musu wani abu kuma ya nuna musu sallar kuma a gidajen ku ya fi maku je ku yi ta masallaci nafila ka yi nafila a gidanka ya fi ka je ka yi ta a masallaci to sai na umar ya zo ya tara mutane akan limami guda har ma ana karatun ƙur'ani tun farko zuwa ƙarshe ya zama sunna to a ce wannan bid'a ce ai abin da ake nufi da bid'a sabon abu wanda babu tushensa wato babu wani irin shi da aka shar'anta addu'a kowane irin addu'a da harshen kowa kana iya yin addu'a ba za ce ka yi bid'a ba in ka karanta addu'a da harshe wanda yake ba larabci ko kaɗan saboda Allah ya ce eh, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangiji ku yace ku roke ni zan amshi kiran ku kuma ya san mutane ba dukan su kabila ɗaya bane yace min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika la ayatin lil alamin ya bayyana yana daga cikin ayoyinsa halittar sammai da ƙasa da kuma halittar kuku da bambanta tsakanin wato harsunan ku da kalan jikinku wannan duk saboda ya nuna ayar girmansa ba abin da zai gagare shi saboda ka sani dai ba za ka ce Allah ya fara halittar mutane bakati saboda lokacin experience nashi bai kai ba da ya san ba expert ya fara halittar su farare ba za ka faɗi haka ba ko kuma ka ce ya fara farare ne lokacin can kuma wannan abin nan item din da ko kuma abubuwa chemicals din da yana sa mutane su zama fari din ya kare ya bari ya ce to sauran da babu mun gaza mu samu abin za eh, mu faranta su da shi su shiga bakake za a yi a ce a faɗi haka ne ashe fari baki ah, mai yin larabci mai yin wani harshe daban dogo gajere babba karami duk ikonsa ne ya yi haka saboda ya nuna cewa komai yana da shi ya halicci mutum ba uwa ba uba kamar adam ya halicci mutum daga namiji kamar hawa ya halicci mutum daga mace kamar isa ya zo ya halicce mu musaura daga namiji da mace to wannan duk yana nuna mana cewa shi fa karkace abu kaza din nan yayi saboda ya kasa yin abu kaza bane a'a duk abin da yake so ne yake yi ya fa'alu ma sha fa'alu lima yuri saboda haka wato a bisa gaskiya Allah a nan duk addu'an da kai masa yana karba ba lalle ne sai wanda annabi yayi ba salati ga annabi yake sallu alaihi wa sallimu taslima annabi da aka tambaye shi ya faɗi salla Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid misali amma mun kidaya sallolin da ya koya masahabansa ɗaya ɗaya ɗaya arba'in da ɗaya kowace salati ta zo daga shi annabi din ne ashe ba ba abu guda ne ake nema saboda haka kaga a sallah da aka ce fatiha ita kadai ne za a karanta ta sannan a ƙara daga alkur'ani abinda kaga dama kaga ba ce ka fara sallah ka karanta wani abu daban ban da fatiha ba da fatiha za ka fara sannan ka ƙara wani lokaci ma an tsaya kan fatiha kadai kamar da raka'o'in ƙarshe na isha ko kuma na azhar ko kuma na la'asar ko ɗaya na magriba sallah ko an gane wannan saboda haka a bisa gaskiya wato maulidi bai taba zama bid'a ba tunda abin da ake yi a ciki an sani sai dai mutum da gangan ne ke faɗa saboda haka mu abin da muke ɗauka wa'annan masu cacan baki game da bata maulidi na ɗaya dai kaga su ba malaman kansu ba bane shi malami in ya zama malamin kanshi ya fahimci addini ya tsaya da kafansa akan yaƙini kaga malamin kanshi amma duk mutum in ya miƙe wuyarsa ga wasu daban fahimtarsu ita ce fahimtarsa ra'ayinsu shi ne ra'ayinsa ba shi da abin da saura sai da ya bi su akan abin da suka faɗa inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun wannan an gane abin da nake nufi ba suka nake so na yi ba a'a kullum abin da nake so mu daina suka eh, mu daina wa juna suka muna so mu haɗa kai mu zama abu guda amma fa ka gani kowace al'umma tana da mazhaba riguna ma riguna ma ka gani mu a najeriya ka ga wannan riga ko kuma jamfa ko abin da mai ake cewa ah, abin nan ah, kaftani da sauransu riguna mu na najeriya ka sa kowanne ba komai amma idan ka bar wannan kaje ka ɗauki tufafi irin na japan <laughs> ka sa ka sa irin hula nasu ka zama bako ta bisa gaskiya mu ba za mu ce waɗanda suke hana mauludi suna kan gaskiya ba a muna ce dai allah shiryar da su ya ganar musu da gaskiya don mutumin da yana kokonton annabi yana da daraja ko kuma yana jin ciwon an darajanta annabi an girmama shi to lalle da kwai cutar da yake damu shi a zuciya Allah ya yaye mishi Allah ya warkar da shi ka gani a cikin rayuwarmu akwai abubuwa da dama za mu gani amma ya kamata mu gane kafin irin waɗannan nunuka su tashi cikin musulmi ko kafirai suna girmama annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sanadiyar rashin girmama wasu mu rashin girmamar su ga annabi sallallahu alaihi wasallam ta sa har yau kin annabi da yaƙarsa da zane-zanen da ake yi da irin ƙaryan da ake shiryawa ake dangana masa kamar abu ne sabo ya tashi mu musulmi muka ja wannan kasar najeriya magaba gaba daya ya zama misali gare mu ba ɓoye ba ne ba wai wani asiri ne yake faɗa ba musulmi a ƙasar nan ba za a ce ba san musulunci ba musulmi a ƙasar nan ba za a ce ba san ƙur'ani ba musulmi a ƙasar nan ba za a ce ba san aƙida ba musulmi a ƙasar nan suna da addininsu suna da aƙidarsu suna da kuma ƙur'anin da suke karanta karatun ƙur'ani da muke a ƙasar nan yanzu gashi gari ya waye mun koyi karatun ƙur'ani da fuskoki daban-daban karatu ɗaya na warsh da muke da ita mun ƙara a kanta karatun ƙalun muka zo muka ƙara eh, karatu bakwai ɗin nan mun zo mun ƙara karatu eh, uku na ƙarshe mun zo mun ƙara hudu ma na ƙarshe muna iya karanta ƙur'ani da fuskoki daban-daban kusan goma sha hudu to shin mun tarar karatun mutanenmu da da suka koya mana din nan ba daidai take ba ne ko kaɗan ko kaɗan ita ce karatun fiƙuhu da muka koya kamar su risala da makamantansu fiƙuhun nan har yau shi shine fiƙuhun to amma wasu mu sun gamsu da wannan wasu suna zato idan aka shiga wani lungu aka kawo wasu abubuwa sababbi annabi ya yi bayanin wannan ya yi bayanin wannan cewa akwai zamani da zai zo malami ya zauna yana ce to mutanen nan kaga na yi karatun qur'ani na karanta ilimi duk sun ƙi bini ba na zo musu da wani bakon abu dole su bini to a takaice ina fatan allah ya ganar mana bata abin da allah bai bata shi ba ba ilimi ba ne sukan mutum ba ibada ba ne zagi mutum ba ibada ba ne gara mu mu gane ƙasan nan da kan mu haɗe amma yanzu halin da muke ciki ba sai na gaya muku ba matsayin musulmi a ƙasashen waje ma ga yadda ya zama matsayin mu a cikin ƙasar mu ma ga yadda muke ciki dalilin wannan saɓannunnukan da muke cikin su za mu kai ga wannan akar makallawa to babu ne masu kallon mu cikin mintunan da suka gabata muna tattauna ne da shugaban kwamitin fatawa na majalisar koli ta addinin islama a sheikh sharif ibrahim saleh al hussein con sai a kasance da mu bayan wani ɗan lokaci za mu dawo mu ci gaba da wannan shiri a saurare mu